To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu aro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je yadda wani farin ciki ya kama hajiya Balkisu da hajiya Rafi'atu da suka ji abin da 'ya'yansu suka faɗa musu cewa ba abin da ya shiga tsakaninsu. su. suka yi wa Allah godiya da bai kaddara haka ta faru a tsakanin 'ya'yansu ba hajiya balkisu ta yi ta sa wa abdullahi albarka hajiya rafi'atu ita ma ta yi ta sa masa albarkar muka ce nan hajiya balkisu ta koma jin ƙaunar ɗanta a cikin ranta ta kuma yi wa Allah godiya da ya shirya mata da tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba fatima ta miƙa wa abdullahi doguwar takarda mai ɗauke da rubutu da yawa a ciki ya amsa ta ce abba ne ya rubuta ta da kansa ya ce in baka tunda baya iya magana shi ya sa ya yi rubutun abdullahi ya karanta wasikar ya ga gafara mahaifinsa yake nema a wajensa ya yafe masa abin da ya yi masa kar ya mutu bai nemi gafararsa ba da abdullahi ya gama karanta wasiƙar sai ya daga ƙarƙashin filinsa da yake kwance ya ajiye ta to wannan dabarar da abdullahi ya shirya kenan lokacin da ya ce da fatima ta kawo kunnanta ta ji ashe abin da ya faɗa mata kenan abdullahi ya kalli mahaifiyarsa hajiya bilkisu ya ce hajiyar mu ina so ki faɗa min tarihin rayuwata da yadda aka yi kika samu cikina. na hajja bilkisu ta ce kana son jin labarin ka abdullahi ba na so na faɗa maka ka ce za ka tayar da hankalinka ya ce ba abin da zai faru faɗa mun hajiya ta kalle shi nan take ta ba shi labarinsa da yadda aka yi tun samun cikinsa har labarin makircin da kishiyarta take kulla musu ta ba shi labarin korar da mahaifinta ya yi mata a gidansu akan yayanta hashim bayan ta gama bashi labarin ta kalle shi ta ce to ka ji labarinka ka ji dalilin da ya sa na baro garinmu ai abdullahi yana jin wannan labarin hankalinsa ya ƙara tashi ga jinya nan take ya shiga neman gafara a gun iyayensa yake ce musu shi ya san cewa ba zai tashi daga wannan kwanciyar ba ya ce ku yi haƙuri ni lokacina ne yayi dole in tafi fatima tana can gefe ta kwanta a jikin hajiya ato tana ta kuka kalle ta ya ce haba kanwata ki daina kuka kin ji duk sanda kika tuna da dan uwanki ki masa addu'a ita nake bukata daga gare ki a duniya kuma ina so in yi miki nasiha ki haƙura ki auri khalifa yana son ki ke ma kina son shi insha Allahu shine alheri a gare ki Allah ya ba ku zuriya ɗaya ba abdullahi ya kalli hajiyarsa ya ce hajiya ki daina kuka addu'a nake bukata a gare ku ya kalli alhaji ahmad ya ga shi ma kukan yake yi ya ce abana kai ma kukan kake yi kai da za ka hana su su daina kuka sai a ce har da kai ake kukan don allah abba ka daina kuka gaba ɗayansu kuka suke yi ya ce abana na ga kowa a wajen nan amma ban ga mahaifina ba don allah abba idan da hali a kawo man abba in gan shi in roƙe shi gafara sai alhaji ahmad ya fita da sauri aka je aka tura alhaji hashim a gado yana kwance aka aje shi a gaban abdullahi ya yi ƙoƙari don ganin ya tashi amma ina hakan ba ta samu ba abdullahi ya kalli mahaifin nasa ya ce abba ka yi haƙuri ba za ka iya tashi ba ni ma haka ba zan iya tashi ba na riga na fara zama gawa jikina ya yi min nauyi abba ina addu'a allah ya baka lafiya alhaji ahmad yana jan abin da abdullahi yake faɗa magana ce kawai ba zai iya ba kawai sai ya kama kuka hawaye yana zuba daga idanunsa abdullahi ya ce abba ka yafe ni alhaji hashim ya daga hannunsa wanda yake iya yin motsi da shi ya daga hannunsa sama da alama addu'a yake wa abdullahi lakin gaba ɗayansu sun ruɗe banda sautin kuka ka jin komai abdullahi ya kalle su ya ce musu ku yi haƙuri na ta muku da hankali ko ba na so na mutu ban nemi gafara ku ba shi yasa nake neman gafara a wajen ku ku yafe ni ba don in tayar da hankulinku yasa na faɗa muku wannan magana ba a ranar gaba ɗayansu haka suka koma gida jikinsu babu ƙarfi alhaji ahmad ya ce tun da ciwon abdullahi da na alhaji ahmad ya yi tsanani waje za a fita da su don a yi musu magani kai rana alhamis da misalin karfe takwas na safi abdullahi ya cika da kalmar shahada ya ce gagarin kunan wato Allah ya yi masa rasuwa alhaji ahmad da hajiya balkisu suna tsaye a gabansa ya cika abokinsa ma abdulsamad yana wajen a tsaye ya cika haka ya kwanta a jikin abdullahi yana kuka yana girgiza shi yana cewa wayo abdullahi karka tafi ka banne na abdullahi ya amsa kiran ubangijinsa ya tafi hajiya balkisu kuwa su ma ta yi haka fatima ita ma tana jin an ce abdullahi ya rasu ta yanki jiki ta faɗi alhaji hashim kuwa an ki faɗa masa mutuwar abdullahi to yau kwanaki uku da mutuwar abdullahi alhaji hashim yana ta nuni da hannu akan bai ga abdullahi ya zo gaida shi ba kamar yadda ya saba kullum hatsuwan kwanaki uku sai aka ce masa zai zo duk wanda ya rubuta masa cewa ina abdullahi kowa da abin da yake faɗa masa baki ya bambanta da yake yana iya rubutu da ɗaya hannun wanda ciwon bai shafe shi ba tun da alhaji hashim ya ga ana yi masa hanya hanya ya fahimci abdullahi mutuwa yi kin faɗa masa aka yi shi kenan shi ma jikinsa ya rikice aka rasa kansa dole aka fitar da shi ƙasar waje london aka tafi da shi wannan shine dalilin da yasa har yanzu su alhaji hashim ba su dawo daga london ba saboda lalura da ta same shi yana can ana faman yin masa magani hajiya Kisu ta dibi 'ya'yanta ta ce masu to kun ji labari na a nan labarin hajiya Kisu ya zo ƙarshe ta ce kun ji irin wahalar da na sha a duniya ba wanda ya magana a cikinsu gaba su kuka kawai suke yi tamkar a rana abdullahi ya mutu abdullahi karami haddashe shekar kuka kamar yaro jabal balkisu ta kalli 'ya'yan nata ta ga gaba su goge hawaye suke yi sun yi kuka ta ce gaba ɗayan mu haƙuri za mu yi addu'a za mu yi masa allah ya masa rahama abin cewa kenan abdullahi ya goge hawayensa ya ce hajiyar mu yanzu irin kiyayye da su abba zakari suke nuna miki kenan hakika na yi na dama son yasu da na ce ina yi to ba na son haniya tun da iyayenta ba sa ƙaunaku nima me zan yi da ita alhaji ahmad ya magana cikin sanyin murya ya ce abdullahi mu kanmu da ni da 'yan uwanka don ba mu da yadda za mu yi da kai ne shi yasa muka haƙura muka zuba maka ido sai ka ce babu wata mace a duniya za ka dage kai lalle sai ka yi auren zumunci kamar dole haba ya dace kai wa kanka faɗa gaba ɗayansu suka faɗi albarkacin bakunansu yan uwansa gaba ɗaya kowa baya goyon bayan abdullahi a aure haniya sun ce gwamma ya je ya nema a gari hakan ya fi hajiya balkisu tana jin su bata ce da su uffan ba ta yi murmushi kawai ta kalle su ta ce allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu gaba ɗayansu suka ce amin abdullahi ya rufe musu taro da addu'a an yi addu'o'i sosai tare da fatan allah ya gafarta wa 'yan uwa waɗanda suka riga mu tafiya gidan gaskiya bayan an gama kowa ya kama gabansa to bayan kwana ɗaya hajiya bilkisu tana zaune a ɗaki abdullahi ya sallama ta amsa masa ya zauna kusa da ita ya ce mata sanda hutawa hajiyanmu ta ce yawa abdullahi ina zuwa haka ka kwalliya abdullahi ya murmushi ya ce ba inda zani ki kawai na zo don in ƙara tambaye wasu abubuwa hajiya bilkisu ta ce ina jin ka abana tambaya me za ka yi mun ya ce hajiyarmu yanzu tun da kawo hashim ya tafi london bai dawo gida najeriya ba yana can bai dawo ba kuma gashi allah ya masa arziki yana da ɗimbin dukiya a can london ɗin ma ya mallaki gidan kansa to ya magana yarsa fatima ta yi aure ko tana nan ta ce ta yi aure da daɗewa ta kuma auri halifa ‘ya'yansu biyu mace da namiji babban ɗansu sunan ku ɗaya sunan yayanku aka saka masa sai macen ita kuma sunan hajiya rafi'atu aka saka mata suna can london ɗin fatima ta zama cikakkiyar likita tana can tana aiki a ƙasar ita kuma hajiya rafi'atu tana jinyar mijin ta yaya hashi ya ce to hajiyar ai ya dace ki je ki duba shi ki gaida shi daga nan sai ki tambaye shi inda iyayenki suke a najeriya ko don na san ba zai rasa sanin garin da suke ba hajiya bilkisu ta ce abdullahi kenan mutumin da aka ce ko magana baya iya yi ta ya za a yi ya faɗa min inda mahaifana suke a najeriya jaja bakin ce yana iya rubutu da ɗaya hannunsa ba ta ce yana rubutu amma a da a yanzu kuwa baya iya yin komai aka ce fa komai da ka sani sai dai a yi masa ni ma kaina ina so in ga iyayena su ganni ni ma na gansu kullum addu'ar da nake yi Allah ubangiji ya sa suna raye ba su mutu ba ya ce insha Allah ma suna raye ba su mutu ba ta ce Allah ya sa abana ranar da Allah ya haɗa ni da iyayena Allah ne kaɗai ya san irin farin cikin da zan yi ya ce gaskiya mu kanmu ba mu san iya adadin godiyar da za mu yi wa ubangiji ba Allah ya nuna mana iyayenki su abbasani a ranar gori ya ƙare sai su daina yi mana gorin ba su san asalinki ba a ranar su ga iyayenki su tabbatar lallai kina da asali ki ba tsintacciyar mage ba ce kamar yadda suke muke kirari ta ce wannan haka yake abana ya ce don allah hajiyanmu zan kare miki wata tambayar ta ce ba komai a bana ya tambayar ka ina jin ka ya ce kin ce akwai mai gadin da ya taimaka miki a dalilin ki aka kore shi a aikinsa mu na san mai karamin karfi ne shin wani taimako kika yi masa daga baya kan taimakon da ya miki hajiya bilkisu ta yi murmushi ta ce a bana kenan hakika duk wanda ya taimaka maka a rayuwa kowane irin taimako ne komai girmansa da ƙanƙantarsa yana da kyau idan mutum ya cika ɗan halag ya saka wa wanda ya taimaka masa da alheri don shi ma ya ji daɗi e daga baya allah ya kuma haɗa mu da baba mai gadi na sa alhaji ahmad ya saya masa gida a birni suka koma birni shi da iyalinsa sannan a banku saboda ya ga ya tsufa ya ce duk wata zai rinka kai masa kayan abinci gidansa baba mai gadi ba karamar godiya ya yi ba da aka yi masa wannan taimakon to abana ka ji irin taimakon da aka yi wa baba mai gadi abdullahi ya ce gaskiya kun kyauta haka ake son duk wanda ya kyautata maka kai ma ka kyautata masa sai kuwa hajiya bilkisu ta ce wai yaushe haniya za ta dawo gida ya dace ta dawo gida haka ta yi haƙuri ta zauna da abbas ɗin nan gaba insha Allahu za ta ga amfanin biye da ta yi wa iyayenta ka ba ta shawara ta dawo gida haka ko ka faɗa wa shamsuddin ka ce ya dawo da haniya gida haka abdullahi ya ce shikenan hajiyanmu zan kira ya shamsuddin din in faɗa masa abin da ke kace suna cikin magana aka bugo wayar abdullahi ya duba ya ga sunan saratu cikin zumudi ya ɗaga kiran nata bai san dalilin da yasa yake son jin muryarta ba ya ce a ah, ranke daɗe babbar yarinya da kina gari shiru ba a jin motsinki cikin farin ciki saratu ta ce masa muna nan ka san komai kamawa take kuma da ka so gani na akwai hanyar da za ka iya ganin nawa kai ne baka so hakan ba ya ce eh, gaskiya laifina ne saratu yanzu dai kimin kwatancen gidanku cikin muna ta ce masa za ka zo ya ce zan zo saratu ta yi masa kwatancen gidansu ya ce insha Allahu rana asabar zai zo saratu ta ce ka ce a ranar ina da babban baku ya ce gaskiya kam to sun ɗan taba hira abdullahi ga tana jansa da magana gashi a gaban hajiyarsa yake ya ce mata ta kashe wayar an jima zai kira ta saratu ta ce to ta kashe wayar bayan sun gama magana hajiya bilkisu ta kalli abdullahi ta yi murmushi ta ce a bana kenan har an samu wata budurwar yi dariya ya ce wallahi kuwa hajiya damun ina so in sanar da ki na sami budurwa sai dai kuma har yanzu ban fara zuwa gidansu zance ba ta ce masa saboda me baka fara zuwa gidansu zance ba sai a waya kake yin magana ya dace ka fara zuwa gidansu don a san da gaske kake yi ba wasa kake yi ba ya ce eh, daman kafin na fara zuwa gidan nasu ina so na nemi shawararki ta ce hmm, ina jin ka wace irin shawara ce ya ce hajiya yarinyar da nake so ƙawar ya ce ko in ce ma aminiyarta ta ƙudda kotu tun muna soyayya da haniya take nuna min ƙauna tana bugo min waya sosai har zaginta ta na yi akan ta daina bugo min waya amma ba ta yi zuciya ba to gashi yanzu kawai na kamu da sonta. Masu saro, Assalamu